أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين من خلقه قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا تمسكوا عباد الله من الإسلام بالعروة الوثقى وتمسكوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن هديه أكمل الهدي وطريقه أقوم الطرق وقد وصاكم الله تعالى بالتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً بعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء وآخر الرسل فهديه أكمل الهدي ونوره أوسط ونوره أوضح الأنوار يبقى نوره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فأكمل به الدين وأقام به الملة, الملة العوجاء وجعل وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قيض الله حفظ, حفظ كتاب الذي أنزله إليه قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقيض في أمته من يحفظ هديه فجمع هديه في أحاديثه صلى الله عليه وسلم المشتملة على هديه في, في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية فما فلم يقبضه الله تعالى إليه حتى حتى أكمل للأمة الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا فالمتأمل في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب يجده أكمل الهدي ففي باب, الطه... ففي باب الاعتقاد أقام, ب... أقام به الملة الأوجاع التوحيد الخالص ونبذ الطواغيت ونبذ الشرك ونبذ الشرك وح... وحماية حمى التوحيد توحيد الذي أعلن الألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات والأسماء الحسنى والصفات العلى لله رب العالمين وجاء به وجاء في هذا التوحيد وجاء في طريقه في الاعتقاد بالطريقة الوسطى بين التفريط والإفراط لا تشبيه في أسماء في صفاته ولا إلحاد في أسمائه ولا تعطيل في صفاته وفي إيمان بالرسل والمرسلين جعل طريقه أوسط الطرق آمن أم علم أمته الإيمان بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله وفي باب العبادات شرع لنا أفضل العبادات أحيا العبادات التي قد أميتت وأتمها وأكملها فهذه الصلاة التي أقامها وقد كانت من ميراث النبوة هذه الصلاة جعلها مناجاة مناجاة بين العبد وربه الذي لم يكن موجودا في الأمم التي قبله أنزل الله عليه فاتحة الكتاب التي سماها رب, رب العزة والجلال الصلاة قال جعل جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا لم يكن ليوجد لولا بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعل في العبادات الطريق الوسطى لا تفريط فيها ولا إفراط قال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فكان يصلي فكان يصلي من الليل وينام ويصلي ويطيل الصلاة حتى تتفطر قدماه وفي باب الصيام كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وأحيا, المنا... وأحيا عبادة الحج التي أقامها الله تعالى لإبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام فقال في حجته في حجة الوداع يا معشر الناس خذوا عني مناسككم فإني فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا وفي باب الذكر دلنا على أفضل صيغ الذكر الذكر الذي يجعل الإنسان يجعل للإنسان حماية بينه وبين الشيطان الرجيم علمنا أدعية ندعو بها عند خروجنا من البيوت وعند دخولنا إلى البيوت وعند دخولنا إلى المساجد وعلمنا أدعية تقي يقي نحصل بها الوقاية من الشرور الشرور التي الظاهرة الشرور الظاهرة والباطنة من شر من شر الشيطان الرجيم ودلنا على أفضل الهدي في سؤالنا للرحمة من الله عز وجل فأدعيته أدعية جامعة وألمنا صيغ الاستغفار التي إذا دعانا الله تعالى بها يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وإذا جئت إلى باب المعاملات تجده دلنا على أفضل الهدي الهدي الذي يضمن لنا العدالة في المعاملات والإحسان في التعامل والأخلاق الكريمة السامية ويجعل ويضمن لنا الحصول على البركة قال, جل قال صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا صدقا وبينا بورك لهما في تجارتهما وإذا كتما وكذبا محقت البركة في تجارتهما وأمر بوضع الجوائح وقال بما بما يأكل ما بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق فإذا تأملت جميع أبواب الحياة تجد هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وطريقه أقوم الطرق قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حس أن لهم أجرا كبيرا فأين يوجد هذا الهدي فهذا الهدي محفوظ على أيدي صحابته الكرام الذين عاشوا معه وصاحبوه ليل نهار صاحبوه في حله وترحاله وفي أسفاره وإقامته وفي دخوله وخروجه وفي غزواته وفي جميع أموره وهذا الهدي الم... وهذا الهدي المروي عن الصحابة محفوظ في كتب السنة في كتب الحديث وأصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم ومن تلكم الكتب الموطى للإمام مالك وكتب السنة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي وغيرها, وغيرها من كتب السنة فهذا تحقيقا لوعده جل وعلا أنه يحفظ الدين أن هذا الدين لا يزال, لا يزال قائما لا يزال قائما حتى يأتي أمر الله فليس لنا معاشر المسلمين إلا التمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق تعليم سنته ونشرها وإحيائها بين الناس فقد كان سلفنا الصالح إذا سمعوا حديثا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تمثلوا به وعملوا به ولو مرة في حياتهم فعن إمام أحمد إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال لم أسمع حديثا إلا وعملت به ولو مرة فهكذا كان سلفكم الصالح يا عباد الله فتمسكوا بهديهم وقد وعدكم الله تعالى بأننا إن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم نهتدي قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واذكروه في سركم ونجواكم فإن الله يعلم السر وأخفى ومسلمين مجد أوران الله جل وعلا itace wasiyar da Allah ya yi ma mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ya ce mun yi wasiya ga waɗanda suke gabanu ga na farko da na ƙarshe kan cewa ku ji tsoron Allah idan kuka bitilce to abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne Allah shi ne wadatacce abin yabo wanda ya cancanci yabo sannan mai ruko da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin hanyarsa ita ce mafi miƙewar hanyoyi shiryarsa da sunnarsa ita ce mafi cikar shirya kuma ita ce wasiyar da Allah ya mana Allah ya ce idan kuka bi shi za ku shirya kuma Allah ya ce ka ce musu in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma ya yafe muku zunubanku kuma Allah jalla wa'ala ya ce kuna da kyakkyawan abin koyi a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yake ga wanda yake yi imani da Allah da ranar lahira kuma yake ambaton Allah ambato mai yawa Allah maɗaukakin sarki ya cika addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙar da tafarkin tauhidi wanda ya riga ya riddige ya dakushe ya buɗe zukata waɗanda suke rufaffu ya buɗe kunnuwa kurame ya sanya harsuna bebaye suka yi magana bai ɗauki ransa ba sai da ya miƙar da tafarkin annabi ibrahim ya cika addini ya cika mana ni'ima ya kawo ya zo da cikakkiyar shirya wanda Allah jalla wa'ala da kansa ya yabi wannan tafarki a cikin wasiyar da ya yi mana idan mutum ya yi tunani kan hanyar akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga cikar hikima da cikar adalci da kamala ta dukkan abin da ɗan adam zai iya kawowa don haka babu mamaki yayin da waɗanda ma ba musulmi ba suka ƙidaya waɗanda suka fi kowa tasiri da yin da amfani ga bani adam a tarihinsa baki ɗaya da suka ƙirga mutane ɗari a duniya farkon wanda suka sa shi ne sayiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin shaidar da Allah ya sanya masa a cikin mutanen ƙarshe kamar a cikin mutanen farko da mutanen ƙarshe irin shaidar da annabi ibrahim ya roƙi allah allah ya bashi shi kuma zan allah sallallahu alaihi wasallam allah ma ya bashi kafin ma ya roƙe shi ya ce alam na shirah laka sadurak wa rafa'na laka zikrak mun yalwata kirjinka mun ɗaukaka ambatonka wannan yana daga cikin ɗaukaka ambatonsa da allah ya yi a cikin mutanen farko da mutanen ƙarshe shi yasa ya ɓoye masa sunansa ya sa masa suna muhammad shayabo sallallahu alaihi wasallam wanda kowa yake yabansa ana yabansa a ban ƙasa ana yabansa a cikin samaniya a cikin sammai to idan ka duba sa za a ganta shirya ce mafi cika a babun tauhidi ya tsayar da kaɗaici da Allah kaɗaita Allah a cikin bautarsa kaɗaita Allah a cikin sifofinsa kaɗaita Allah a cikin sunayensa kaɗaita Allah a cikin allantarsa tauhidi wanda babu kamarsa ya kiyaye shingen tauhidi ya sanya ma tauhidi shinge ya tsoratar ya kawar ya yi kasheji ga barin tafarkin da zai kawo wata gurɓata ga tauhidi ta hanyar shirka kai hadda shirka wadda take ɓoyayya wadda take ɓoyanta ya kai ya fi ɓuya bisa tururuwa baƙa. da take tafiya a kan bakin dutse a cikin duhun dare amma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda za mu tsira daga wannan ɓoyayyar shirkar sannan in ka zo babin annabci ya shiryar da mu ga tafarki wanda yake shine tsakatsaki tsakatsaki tsakanin waɗanda suka ɗauki annabawa suka mayar da su suka ba su sifar allanta kamar nasara da waɗanda suka rinka ƙaryata annabawa suna kakkashe su kamar yahudawa ya sanya mu ya kawo tauhidin da yake gaskata dukkan annabawa ya ce kada wani daga cikinku ya fifita ni hatta akan annabi yunus bin matta saboda karka ji cewar ya tafi ya bar mutanensa ka ɗauka wannan tawaya ce akan annabcinsa ya ce kada ku fifita ni hatta akan yunusa bin matta ya sanya annabawa dukkaninsu dukkaninsu kamar 'ya'ya ne 'ya'yan kishiya ne wanda mahaifinsu ɗaya amma kowa da shari'arsa to babu, babu shiriya irin wannan shiriyar wadda take tsaka-tsaki idan ka zo babin tsarki za ka same shi ya koya ma al'umma al'umma hanyar da za su tsarkaka masu isa matuƙa wajen tsarki al'ummar musulmi duk inda suka je albarkacin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamanto masu tsafta suka zamanto har wato fararen tufafi ya zamanto shi shine sifarsu ce sallallahu alaihi wasallam mafificin tufafinku su ne farare don haka ku sanya su kuma ku rinka yi ma matattunku likafani da su babu al'umma da za ta kiyaye sanya fararen kaya sai al'umma mai tsafta domin duk al'umma mara tsafta in suka sanya fararen kaya ƙazantarsu za ta bayyana haka zalika idan ka zo babin ibada ya zo mana da ibada wadda a al'ummomin da suka gabata annabawansu kawai aka san suna yi ibadar sallah ya zo da ita a mafi cikar ibada ibada da ta ba mu damar yin gani da Allah ibadar da ta ba mu ganin damar mu fuskanci Allah muna faɗa mana yana faɗa mana muna faɗa yana gaya mana idan muka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce bawa na yayi yabo a gare ni idan mutum ya ce arrahmanir rahim Allah zai ce bawa na yayi kirarin ban girma a gare ni idan ya ce maliki yawmiddin Allah zai ce bawa na ya ɗaukaka ni idan ya ce iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce wannan tsakani na da bawa na ne kuma bawa abinda bawa na ya roƙa zan bashi idan yace ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah zai ce wannan na bawa na ne kuma abinda bawa na ya tambaya na bashi babu wanta al'umma da ta samu wannan mataki da wannan falala irin al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi mana falala idan muka zo muka yi sallan nan mala'iku suna tare da mu kuma ya sanya sahunmu irin sahun mala'iku babu wata al'umma da take da irin wannan sahu a cikin sallah ka duba waɗanda suke bauta a cikin majami'ai na nasara da na yahudawa za ka kamanta sahunsu da yadda musulmi suke yin sahu ka duba ka ga yadda ake kawo mana hoton ɗakin allah ka'aba yayin da musulmi suke sallah ka duba irin sakinar da take nan wajen kai ka san wannan yayi kama da halin mala'iku wannan irin albarka duk da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin shekara ashirin da uku kawai kuma ya sanya mana ibadar ibada ba mai sanya gundura ba ba mai wuce gona da iri ba ya ce idan za ku yi ibada ta nafula ku ɗauki zai gwargwadon abin da za ku iya ɗauka domin Allah ba zai daina ba ku lada ba sai kun yanke kun daina aiki a cikin babin zikiri ya koya mana lafuzzan zikiri waɗanda Allah yake yin alkhairai masu yawa ga bayansa ya koya mana lafuzzan baqiyatu salihat wanda Allah ya ce su ne suka fi tara duniya da 'ya'ya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya koya mana zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda idan mutum yayi sau ɗari kamar ya yanta bayi hudu daga cikin zuriya annabi Isma'il babu wanda zai zo da aiki da ya fi shi lada kuma ya samu kariya da hirzi daga shaitan a tsawon daren a tsawon ranar sa baki daya ya nuna mana sigar istighfari da idan muka yi idan muka mutu a cikin dare Allah in muka mutu a cikin dare aljanna za mu shiga idan muka yi shi da safa in muka mutu a cikin wuni aljanna za mu shiga idan muka yi akwai sigar da ya nuna mana na istighfari wanda komai girman laifin mutum idan mutum ya yi in ba shirka ba ne Allah zai yafe masa da sigogi na istighfari daban-daban waɗanda Allah yake so yake tuba ga bawansa yayin da ya yi su ya koya mana addu'o'i wanda dukkan alhairin da muke nema yana ciki ka duba irin addu'o'in da ya koya mana idan mutum ya zo ƙara sallah ya nemi tsarin Allah daga fitinar dujal ya nemi tsarin Allah daga fitinar kabari ya nemi tsarin Allah daga azabar wutar jahannama ya nemi tsarin Allah daga fitintunin rayuwa ya nemi tsarin Allah daga fitintunin mutuwa babu abin da ya haɗa alkhairai na duniya da lahira kamar wannan ya koya mana addu'o'in da za mu yi domin ba mu kanmu kariya yayin da za mu fita mu roƙi Allah ya tsare mu ta samanmu ta ƙasanmu ta damanmu ta hagunmu ta gabanmu ta bayanmu da neman tsarin Allah kada wato mu halaka ta ƙarƙashin ƙafafunmu sigogin addu'o'i da ya koya mana sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikar shiriya wanda dukkan mutumin da ya kama su ya rike su hakika ya samu rabo ya samu arziki idan ka zo a babin azumi haka ya shar'anta mana azumi wanda yake mafi kamala ga azumin ramadan wanda ya Allah ya ɓoye shi ga al'umomi ya ba mu shi mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da azumin ranaku masu falala irin su ranar arafa da ranar ashura da litinin da alhamis da kwanaki uku a cikin kowane wata in kuma ya soma azumin nafila sai ka ce ba zai daina ba in ya soma shan ruwa sai ka ce ba zai yi azumi ba tsaka-tsaki a cikin koyarwa ibadar aikin hajji ya rayar da ita bayan an kashe ta bayan an gurɓata ta an manta da ita wannan ibada da Allah ya aiko mala'ika Jibril ya koya ma annabi Ibrahim ita Allah ya bai jaddada ta ba sai a hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi yadda za ku yi aikin hajji daga abin da nake yi domin ban sani ba la'alli ba watakila ba zan sake wani hajji ba bayan wannan hajjin nawa ya shar'anta mana ibadar zakka wadda za ta tsarkake mana dukiyarmu ta tsarkake zukatanmu ta kawo soyayyar juna da taimake keniya da juna a cikin al'umma zakka wadda ta zamanto ba haraji ba wanda shugabanni za su ɗauka su ba ba kere da su kamar yadda muke ganin waɗansu mabiyan addinai suna tattara kuɗin mutane suna sayan jiragen sama shi idan ya tara zakkar baya ci ya an haramta masa an haramta ma 'yan gidansa ya ga ɗansa hassan ibn ali ya ɗauki dabino guda ɗaya daga cikin dabinan sadaka ya kama shi ya rinƙa masa dundu domin ya fitar da shi yana cewa fitar da shi kah kah ya ce baka san mu an haramta mana sadaka ba ɗauka ake daga mawadata a raba ma mabukata idan ka duba ta babin mu'amala ya nuna mana cikakken adalci abinda duk zai kawo albarka a cikin kasuwanci ya kawo shi har attajirai har wato 'yan kasuwa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mana suna da ana mana sunan cewa 'yan wato ana mana sunan samafira wato dillalai ya canza mana suna da cewa mu attajirai ne sannan ya nuna mana ya ce wannan cinikin da kuke yi akan samu yawan ƙaryace karyace da rantse-rantse don haka ku cakuɗa shi da yawan sadaka sai ya zamanto muku kafara da irin yasarsan magana da ake yi ka duba abin da duk zai kawo mana rashin albarka ya nuna mana shi ya ce don me ɗayanku zai ci dukiyar ɗan uwanku ba tare da haƙƙi ba ya ce dukiyar ɗan uwanka musulmi ba ta halatta sai da amincewarsa ya nuna mana cewar mu bar algus ya ce masu ciniki idan suka yi gaskiya suka bayyana duk abin da yake cikin cinikinsu Allah zai sanya musu albarka a cikin kasuwancinsu idan suka ɓoye suka yi ƙarya Allah zai shafe albarka a cikin kasuwancinsu ya nuna mana cewa abin nema ba shine yawan dukiya ba bal albarka kuma ya nuna mana in aka zo babin ɗabi'u kyawawa ya nuna mana kyawawan ɗabi'u ya nuna mana tawalu'u cewa duk wanda ya ƙasƙan da kai ga Allah Allah sai ya ɗaukaka shi duk wanda ya yi afuwa Allah sai ya shi izza duk wanda ya bayar Allah sai ya mayar masa da abubuwa na kyawawan ɗabi'u wanda Allah ya cika su da shi sallallahu alaihi wasallam to ina za mu samu wannan koyarwar tasa wannan koyarwar tasa tana hannun abin da sahabbansa suka gani suka kasance tare da shi a zamansa da tashinsa da shigarsa da fitarsa da shigarsa masallaci da fitarsa masallaci da shigarsa kasuwa da tafiyarsa jihadi da tafiye-tafiyensa da shigarsa gida da kwanciyarsa tare da iyalinsa da ɗaure-ɗauren auren da ya yi ma al'ummarsa da dukkan abubuwa na rayuwar ɗan adam wanda zai yi duk sahabbai sun kiyaye su wannan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi cikarsu mafi ingancin inda aka tattara su shine a cikin sahihul bukhari da sahih muslim da kuma sauran littattafan sunna kamar muwatta ta imam malik da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah da sunanun nasa'i da sauran littattafan sunna wanda ake karantar da su a majalisai ake wanda da su ne ake raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi cancantar mutane gare ni mafi kusancin su da ni ranar alkiyama wanda suka fi yawaita salati a gare ni imamu ahmad ibn hanbal yace idan dai ba malaman hadisi ba ban san su waye ba domin su ne kullum suke karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane hadisi suke ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam don haka mulzimci karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da halartar majalisan da ake karantar da hadisansa da ƙoƙarin muraja'a da sanin waɗannan hadisai da ƙoƙarin aiki da shi magabatanmu na ƙwarai sun shiryar da mu akan kokarin yin aiki da hadisai imamu ahmad ibn hanbal ya rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa sama da miliyan ɗaya da israjin su yace bai taɓa rubuta hadisi na annab sallallahu alaihi wasallam ba sai ya aiki da shi ko da sau ɗaya ne to haka suka rayu shi yasa Allah ya ba su kyakkyawan ambato babu wanda zai ambace su sai da kyakkyawan ambato ba wanda zai ambace su da mummunan ambato sai tsinanne Allah ka sanya mu a cikin akan tafarkin su ka sanya mu akan tafarkin sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mana idan muka bi shi za mu siyar za mu shirya Allah ka shiryar da mu to mu yawaita salati a gare shi domin Allah ya umarce mu da yin haka musamman a rana irin wannan ranar juma'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita salati a gare ni a ranar juma'a domin rana ce wadda take mala'iku suke halartar ta إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن, وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في حلنا وترحالنا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اشف مرضانا اللهم آف مر... اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله